ga Allah na nan waje kuna kallo yanzu haka akwai guda dubu ɗaya da ɗari shida ba za ku kai nan ko za ku zaɓi ƙananan hukumomi ba ba ku kai da su a lilli ƙasa kusa bangaye yanzu ban mutan lissafin Allah ajewa ƙasa za mu ba ku ne ku je ku iska gidan mutum wanda yake da sha'awar ku buga masa allo wannan gidan ya zama namu. Dan takarar gwamnan jihar Katsina a jam'iyyar PDP sanata Yakubu Lado Danmarke ya yaba da tsarin kungiyar Ladan Alkhairi sanata Yakubu Lado Danmarke ya yi wannan yabo ne a ranar Lahadi biyu ga watan goma na shekarar 2022 a babban ɗakin taro na sakatariyar jam'iyyar pdp a yayin da ake kaddamar da shugabannin yakin neman zaɓe na ƙungiyar ladan alkhairi na jiha ƙananan hukumomi da mazaɓu na zaben shekara ta 2023 shugabanni na ƙananan hukumomi 34 da shugabannin mazabu tsofaffin kansuloli na jam'iyyar pdp ne wanda su ne za su jagoranci ƙungiyar a lungu da sakon jihar katsina domin kawo ma jam'iyyar pdp ƙuri'u miliyan ɗaya Dan takarar gwamnan ya kara da cewa irin tsarin da ƙungiyar ta yana da tabbacin cikin ikon allah zai kai jam'iyyar pdp ga nasara a babban zabe na shekarar ta 2023 idan allah ya kai mu. farko wannan dama in yaba ma wannan kungiya saboda namijin kokarinta yadda kungiya ta yi fiti kwarai da gaske sun fara cikin dan lokaci kaɗan amma ko ina tun daga sabuwa har zuwa cikin masu giri ana jin motsin su saboda haka muna kira da cewa sauran kungiyoyi su yi koyi da irin wannan kungiya ta ladar alkaka kuma da kowa gani muna ganin shirye-shiryensu da gwagwarmayar da kuke ta yi kowane lokaci to da jama'iyyar pdp tana samun irin waɗannan ƙungiyoyi mun san cewar babu tantama da izinin allah babu zaben da zai zo da ba jama'iyyar pdp za ta lashe shi ba saboda haka mutunta za a sanyoyi da wannan zai zane masu kalubale su tashi tsaye su ga cewa suna yin kankankanta irin abin kungiyar wannan kungiya kamar yadda kuka ji kungiya ce wadda za ta taimaka ganin cewa duk wanda yake takara a ƙarƙashin jam'iyyar pdp ta ba shi gudunmuwa domin nasarar cin zaben nan inda uku tun daga mai girma wazirin adamawa ɗan takararmu na shugaban ƙasa har ya zuwa ɗan takarar gwamna 'yan takararmu na sanatoci 'yan takararmu na majalisar tarayya 'yan takararmu na majalisar jihohi sun lashe zaɓe da ikon allah saboda haka ina yaba muku kware da gaske irin na namijin kokarin da kuke yi kuma ina ƙara yaba ma shugaban wannan kungiya da suka yi zurfin tunani suka gane cewar siyasa tana ƙasa a fagen siyasa kansila yana ɗaya daga cikin wanda yake takarawa. saboda kansila shine wanda yake kullum dare rana safe yamma yana cikin al'umma ina wannan bayani ne matsayina na tsohon kansila matsayin shugaban jama'iya tsohon kansila shi ya sa ko ga za ga wannan tafiya da izinin Allah ba za a yi gwamnati da za ta kyautata ma al'umma ba wadda duk gwamnatocin da aka yi ba duk irin abin alkhairin da suka ina ba ku tabbacin Allah ya kai mu ga nasara kasancewa ta tsohon kansila shugaban jama'iyya tsohon kansila mun san matsalolin da ke damun al'umma muna cikin jama'a mun san yadda ake tafiyar da lamurrukan siyasa to za ku ga cewa za mu taka rawa fiye da duk wata gwamnati da aka taɓa yi a jihar kaduna da ita daga karshe ya gode ma shugaban kungiyar tare da sauran abokan gwagwarmayarsa akan kokarin da suke yi na ganin pdp ta sake dawowa akan karagar mulki a zaɓe mai zuwa ya yi addu'ar Allah ya maida kowa gidan shi lafiya shi ma na shi jawabin shugaban kungiyar ladan alkhairi Dr. Musa Gafai ya bayyana irin ayyukan da kungiyar tasu za ta gudanar tare da sabbin tsare-tsaren da kungiyar take gudanarwa da wanda take kai a kai da shugabanni yan gwagwarmaya masu tafiyar da wannan movement na ladan alkhairi yau abin da muke gaya masu ta tabbata a gare su kuma insha Allah kwanar gwamnan mu ko sun so ko sun yi Allah da kare gwamnan gaba waɗannan kasuwoyi sai gaban ka su ne kasuwoyin da shekara ɗaya da ta gabata ko watanni da ta gabata waɗanda jam'iyyar apc ta yi mafashi da makami an wace musu kuro bayan haka mai girma gwamnati da izinin allah gidauniya ko kuma mummen yana da alkhairi tana da suturantoci guda hudu akwai suturanta ta jiha wadda take ga mutum ashirin da hudu wanda suke gudanar da ita a daga fatan jihar katsina akwai sitirakta ta zon hutuwa ta tsada da daura kowane zan yana da mutum ashirin da hudu su da gudanar da ita a cikin jihar katsina akwai sitirakta ta lokal gamba duka lokal gamba ɗin talatin da hudu kowane lokal gamba muna da mutum ashirin da hudu suna ke gabatar da wannan mamaya a cikin jihar katsina daga ƙarshe waɗannan kansilolin da zai gabata su ne waɗanda muka amince kai ma ka amince kai daga nagartarsu za su jagorance mu a kowace mataka a cikin jihar kaduna ga su gabanka mun kawo maka kuma za mu ƙaddamar da su kuma wannan aiki da za mu fasu shi ne wanda insha Allah za mu samu ƙura sama da mutum miliyan ɗaya wanda za su tabbatar da jam'iyyar pdp ta samu nasara a cikin jihar kaduna akwai guda biyu da za a ba ku wanda kowa zai koma rumfai shi ward ɗin shi kowace ward polin unit muna so ku kawo mana coordinator mace ɗaya namiji ɗaya ku ba su wannan forms ɗin idan kun ba su za ku dawo za mu ba ku forms guda ɗari kowace mazaɓa za mu ba ku forms guda ɗari wannan forms da za mu ba ku za ku yage na ƙasa na sama shi ne wanda za ku maido mazanol coordinator ɗinku na kowane shiya na ƙasa shi ne wanda mutum zai ajiye wajen shi Daga ƙarshe shugaban ƙungiyar ya ƙaddamar da wasu allunan da ke ɗauke da hotunan ɗan takarar guda 1,500 wanda za a sanya a gidaje domin ƙara tallata manufar ɗan takarar nasu na jam'iyyar PDP da kuma ƙaddamar da takardar shaida fom ga shugabannin kungiyar na shiyoyi uku na jiha shi ma da yake jawabin godiya a madadin jam'iyyar pdp shugaban jam'iyyar pdp kuma dan takarar majalisar tarayya mai wakiltar mashi da dutse honorable salisu yusuf majigiri ya bayyana godiyarsa ga allah shirye-shiryen zaɓe na 2023 don samun nasarar jam'iyyar pdp a kowane mataki tun daga ƙasa har sama wannan taro da muhimmanci a asasa shi ne bisa ƙarƙashin wannan ƙungiya yadda zuwa yanzu wannan ƙungiya daga ƙarshe ya ƙara yin godiya a kan goyon bayan da jam'iyyar pdp take ƙara samu ga al'ummar jihar katsina da ma ƙasa baki ɗaya Mutane da dama ne suka maganta a yayin gudanar da taron daga ciki akwai shugaban tsare-tsare na kungiyar Alhaji Bishir Garba, sakataren kungiyar Honorable Abubakar Ibrahim Yantaba, shugabar mata ta kungiyar Hajiya Yahanasu da dai sauransu. Taron wanda ya gudana a babban ɗakin taro na sakatariyar PDP ya samu damar halartar mataimakin shugaban jam'iyyar PDP na jihar Katsina Alhaji Salisu Lawal Uli, ɗan takarar sanata na shiyar Katsina Honorable Suraja Aminu Makera da na shiyar Funtuwa Dr. Garba Shehu Matazu. Wasu daga cikin 'yan takarar jam'iyyar, mambobin ƙungiyar Ladon Alkhairi maza da mata da dai sauransu. Ƙarshen rahoton kenan.